ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai muna ƙara roƙonsa subhanahu ta'ala ya mana baiwa da aiki da abin da Qur'ani ke karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyar mu da ƴan uwanmu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya dauki rayuwar mu akan imani muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayan da ake karban kyawawan ayyukansu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi daidai din mu ya ba mu lada ninkin ba ninki inda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala addu'o'i da muke a wannan wata na Ramadan mai albarka ya amsa mana su muna tawassuli da sunayensa mafi girma na alhayyu alkayyum da cewa bukatun da muke da shi a ɗaiɗaiku da a matsayinmu na al'umma Allah ta'ala ya biya mana Abun da ya dame mu a wannan ƙasa na fitintinu kala-kala musamman matsala ta tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya taimaka mana a kai Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan jarrabawa din yan uwanmu da suka rasu dalilin wannan muna roƙon Allah ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suke hannu an yi garkuwa da su Allah ta'ala ya kubutar da su jama'ar da ke cin riba akan waɗannan fitintinu Allah ka san su mu bautar su ba kowane ne Allah ka shirye su wanda ba za su shirba muna roƙon Allah ta'ala ya takaita fitina da bala'i da musifa ta kare a kansu muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu waɗanda alhakin ke kansu Allah ta'ala ya ba su ikon ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen wannan fitina da yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha uku a wannan wata na da hijira shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah ta'ala muna cikin suratu Ali Imrana gabanin ci gaba da karatu kamar yadda aka saba akwai tambayoyi sai mu fara da su akwai tambayoyi malam Ibrahim sai ka kawo to wannan a kafofin da suke isar da tafsiri guda nawa muka tsaya jiya an samu saba'in da ɗaya to yau an samu talabijin na saba'in da biyu a hadin gwiwa na alhaji muhammad sani abdullahi da da alhaji hadi muhammad gombe sun dauki nauyi a cikin albani tv satellite daga karfe biyu zuwa uku na rana allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna abinda muke faɗa allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi waɗanda suka ɗauki nauyin Allah ta'ala ya ba su ladan da yake ba wanda ya aikin alkhairi musamman wajen isar da sabonsa na ga mun samu ziyara ta ɗaya daga cikin manya-manyan mu kuma malamanmu yayin mu fadilata sheikh al-doktor al-imam khalid aliyu abubakar hafizahullahu ta'ala sakatare na jama'atu nasiril islam insha Allah malam muna maraba da insha Allah garin ka Allah ta'ala ya albarka ina kuma da zaton insha Allah malam shi zai mana khutba ta juma'a a sallan juma'a gobe idan Allah ta'ala ya samu na cikin rayayyo insha Allah ta'ala sai tambayoyi din ko wannan yace assalamu alaikum barka da warhaka malam to barka kai ma da warhaka yayi ibada ibada mun gode wa Allah Allah ya karba mana baki dai dukan mahaifanka tare da namu baki daya amin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali ikram ko malam tambaya na ita ce idan mun je masallaci sallar asham ya kasance liman yana sauri ya gama tafiya ni kuma ban gama karanta tafiya ba malam idan ya yi sallama ni ma zan yi ne ko kuma zan karasa tafiyar gabanin na yi. sallama Allah ya saka da alkhairi idan liman ya yi sallama kai baka gama ba ya dace kai koyi da shi kai tsaye ko kuma za ka cika ta <laughs> a cikin asharhul mumti ala zadul mustaqni na fadilatu sheikh muhammad bin salih al-usaymin al-wahabi at-tamimi rahmatullahi alayh a mujalladi na uku nan ba na biyu ya amsa tambayar nan yace abin da ya dace da sunna ne za ka tsaya sai ka kammala tafiyar ka kayi komai tukunna kai sallama in a sallan farilla ne ma yace wajibin ka ne ka kammala tahiyar musamman tahiya ta karshe ce saboda at-tashahhud akhir rukunin min arkanis salah ita tahiyan karshe rukuni ne a cikin rukunan sallah cewa wajibi ne sai ka kammala tukunna kai kai sallama kuma ya dogara da hadisi na imamun nasa'i rahmatullahi alai hadisi ne da yake sahihi hadisi na 1277 riwaya ta abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da yake cewa kunna naqulu qabla ay an tu qabla ay yufradu alaina at-tashaffut kunna naqul qabla an yufrada alaina at-tashaqqud da idan muna sallah gabanin a farlanta tafiya in mun yi zama sai mu ce assalamu alallah zuwa karshe har zuwa mala'ika jibril mika'il sai mu yi ta sallama gare su da aka so kaga sai ce gabanin yi me a farlanta mana tafiya To a shike nan da aka farlanta tafiya wanda yake bayyana maka dogaro da hadisin cewa karanta tafiya farilla ne mafhum tayyib ba haka da wannan hadisi na ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda ya dogara da cewa ko da liman ya yi sallama kai za ka tsaya ka kammala kuma nake aiki da wannan dama na tunatar da mu limamai ba wai in ana sallah ta nafila ko farilla wai yawan raka'o'in aka damu da su ba a'a dacewan sallah din da sunna a yi karatu a nitsa na ƙur'ani a tsaya inda kulli ayatin a samu khushu'i a yi ruku'i mai tsawo a yi sujada mai tsawo a yi addu'a a cikinta ya zama sallah ce da ake nutsuwa kauce qur'ani a tarawihi ko tahajjud ba laifi bane ya dace da sunna amma muhimmancin sai an sauke bai kai kuma muhimmancin sai an yi sallah a cikin nutsuwa ba sahabbai sukan yi sallah ga baki ɗaya dukkan dare da aya guda daya idan ka rike kwaya dai kawai dukkan daren ka abinda ka zaba shine ka ce kul huwallahu ahad bayan fatiha ka yi ta maimaitawa da ita kai sallar ka dace da sunna saboda abin da ake so shine mu yi sallah da nutsuwa da za ta ƙara kyautata alaƙa tsakaninmu da Allah ta'ala mu samu nutsuwa a cikinta wannan nishadin da ake samu a sallah mu same shi mu rika jin lalle cewa alakar mu da Allah akwai alaman tana ƙara kyautatuwa ba bayan take komawa ba wannan shine al'amarin abu amma an kace wai sai ka sauke tunanin ka shine kawai karshen rubu'i kaza karshen kaza a karshen izu kaza za mu tashi izu kaza babu laifi a sauki amma kada mu bashi muhimmanci kamar muhimmancin nutsuwa da ake a cikin sallah in kai sujada ka ba mutane dama su yi addu'o'insu idan damuwar ka kwaya ɗaya ne ko biyu ko uku wani a bayan ka damuwarsa guda ɗari uku ne ai kuma dama yake nema a dan bashi shi ma ya mika kokon baransa aka yi raka'a biyu a ɗan tsaya a huta minti ɗaya minti biyu a miƙe a ƙara duk lokacin da muke da shi babu lokacin da ke da muhimmanci kamar lokacin da muke da shi tsakaninmu da Allah ai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin wannan aya wa ma khalaqtul jinna cikin zariyat aya ta 56 ta ishe mu hujja da cewa duk abin da zamu yi a duniya ba abin da muhimmancin sa ya kai wannan abin da aka halice mu da shi abin da aka halice ka aka halittan dan shi shine bautan Allah din nan so babu wata harka ta duniya da ta kai wannan bautan Allah da so da ka limamai iyayenmu limamai sai a ƙara kulawa ba daidai bane a ce liman har baya barin mabiya su kammala tahiya ya dace a yi tahiya a yi salati da makamantansu duka wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya gafarta wa iyayen malam amin ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram tambaya ta ita ce mutumin da yake azumi amma baya sallan farilla shin yana da azumi a cikin fatawa siyam na fadilatu sheikh muhammad bin salih al-usaimin al-uhaibi at-tamimi rahmatullahi alayh shafi na tamanin da bakwai littafi ne guda daya ya ce wannan azumi babu shi azumin babu shi yake cewa saumuhu hulai bi sahihin wala maqbul azumin mutum idan baya sallah bai inganta ba kuma ba karbabbe ne. a cikin hujjojin da ya bayar ya bada hujja da ayar da Allah ta'ala ke cewa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid dini cikin suratul tauba goma sha ɗaya. da Allah ta'ala yana maganan musuluntan mushrikai sai ce in sun tuba sun tsai da sallah kaga sai ya sanya sallah a cikin sharadin tabbatar musuluncin su anan fa ikhwanukum fid dini sun zama 'yan uwa addini ashe rashin cikan sharadin da Allah ya faɗa bai tabbatar da sun cewa su musulmai ne kuma akwai duk da matsala ce ta barin sallah na kafurta mutum ko bai matsala ce khilafiyya amma kauli rajihi shine babu kokonto sallah na cikin rukunan musulunci kuma dukkan abin da aka ce rukuni ne a wani abun an karya shi to wannan abun ya gurbace, babu kokonto akan haka na biyu baya ga wannan malamai suna ƙara kafa hujja da hadisi na bukhari rahmatullahi alaihi wanda fiyayyen halitta yake cewa man fatat salatul asr faqadi habita amaluhu wannan hadisi iya aljami a sahi na imam bukhari hadisi na 520 manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yana cewa dukkan wani mutumin da sallar la'asar ta kubuce masa to aikinsa ya lalace kaga kenan ashe rasa sallah barin sallah yana bata aiki abinda kuma duk yake bata aiki to babu kokonto ya kai matakin da addini an fita a cikin sa ne don ba abin da ke bada aiki mutum gaba ɗaya sai ridda ridda ne kai ɗaya idan aka yi aiki ya lalace kula ga wannan a magana mafi inganci mai azumi da yake azumi baya sallah magana mafi inganci azuminsa bai yi ba kuma ban gaida ra'ayi mutum in ba sharrin shaidan ba yayi awa goma sha a jikinsa da yunwa bai ci ba bai sha ba amma ya tashi minti biyar zuwa goma yayi ibada ta gagare shi in ba sharrin shaidan ba ba abin da ya kama da wannan to wajibi ne mu sani cewa bautan Allah akan mu wajibi ne rayuwar nan takaitacciya ce dukkaninmu da muke nan muna da yakin akwai ran da duniya za ta kare idan ba ta kare ba ran ni ko kai muka rasu mu ta kare mana kuma rasuwar nan babu wanda yake da yakinin yaushe zai tafi za mu iya tafiya a yau za mu iya tafiya gobe jibi shekara mai zuwa ko shekara goma ko nawa ne aka yi ko ɗari Allah ya baka ya bani akwai ran da za su kare saboda me saboda duk wata ni'ima da Allah ya baka ko ya bani ko ya bashi ko ya basu akwai wanda ya fi mu wannan ni'imar ya tafi in ilimi ne akwai masu ilimi sun tafi ina annabawan Allah da su aka yi wahayin ilimi din duk sun tafi sun kare idan kafirci ne ina su fir'auna ba su koma zuwa ga Allah ba idan tsaro ne da jami'an tsaro akwai wanda ya kai fir'auna a gidansa yana bacci mutum alf alf wa mi'atai alf ke gadinsa yana da sojan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu yana barci, amma suna gani Allah ya sa shi a ruwa ya maganinsa ina sahabbai suke da su suka ruwaito addinin gare mu to ala ayi hali ita rayuwar nan takaitacciya ce kar ka kuskura da wani abu na duniya ya shagaltar da kai daga bautan Allah Allah ta'ala ya ba mu ikon bauta masa ya karbi ayyukan mu na kwarai inda muka fuskure ya ce mana a ramadan mu tashi akan darasi na goma sha uku insha Allah a watan na Ramadan hijira shekara ta dubu da da da arba'in uku. a cikin suratu Ali Imran sura ta uku daga cikin jerin gwanon surun kwaye daga sama kan aya ta daure a Hamsin da biyu to inda ta gano wurin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hmm. من همزه ونفخه ونفخه فلما أحب عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله غير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطيرك من الذين كفروا ومطيرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون wannan na ci gaba da bamu ayoyin na ci gaba da bayyana kissa ce ta annabi isa alaihi salam ɗaya daga cikin annabawa da suke ulul azmi min rusul wato first class annabawan Allah guda biyar annabawa mafi damara wanda Allah ta'ala ya jarraba su suka su jarrabawa kuma suka yi hakuri wajen bin Allah ta'ala shine annabi Isa alaihi salam mun yi bayani akan kissar haihuwarsa da mahaifiyarsa ta yi mun yi magana akan ita kanta haihuwarsa da aka yi da yadda aka yi ƙuri'a annabi zakariya ya reni ita maryam bintu imran mun yi magana akan abin da ya shafi haihuwar annabi isa alaihi salam da irin mu'ujizozi da allah ta'ala ya bashi na halitta wasu ababe da izinin allah rayu kokarin warkar da marasa lafiya da izinin allah da makamantansu da kuma bayyana wani abin da bai wurin ya faru kamar abin da ka boye a gidanka na abinci annabi isa sai ya bayyana duka irin waɗannan mu'jizozi Allah ta'ala yakan ba wa annabi daga cikin annabawansa dan me dan ya tabbatar da gaskiyar annabci da manzancin mafiya yawan annaba wannan a cikin al'umma su aka haife su ɗabi'a ta ɗan adam idan ya girme ka da rata ya san aihuwanka to yana ga duk wani abin da ka sani ya haifi wannan abu idan kana da baffa ko wani abokin mahaifi da yake ran da aka daura auren babarka ranar da aka zo aka kai ka su ne suka yi abokanai in ma an taba samun jarrabawa shi ya je biko to idan ka zo kace sallar da yake ba daidai ba ce to sai ka bi a hankali ya fahimce ka don kana fara maganan shekarun ka yake tuna yaushe aka haife ka yaushe aka yi auren babarka kuma sallar nan tun ba haife ka ba muke yi tun babarka ba ta duniya muke yi ta yaya za a ce ka yi kuskure shi yasa a ka'ida idan mutum ya girme ka su iya maka rata idan zaka gyara masu kuskure sai da ladabi saboda me saboda in ba haka ba zai fahimce ka ba fahimtar sa tunda ya girme ka a haife ya baka rata ya haife ka ma to ji yake ilimin ka ma ya haife shi to idan kai baka da ladabi na karantarwa to duka sai a je a barar barar sai ta sa gaskiyar da kake so ba shi ba zai fahimce ka ba shi kuma yanzu sai ya zama ya tafi cikin jeji ya ma shiga cikin duhu saboda dan adam ba zai iya yin komai ina tuna shekarun da muka fara ɗauko irin littattafai na shehu usman dan fodiyo allah ta'ala kan la yaji kansa ihya sunna wa ikmadul bid'a aka fara karatu a ciki sai muka zo kan matsala da take magana akan jiyarwa bayan liman bai halatta ba wato ɗaukaka sauti matukar ana jin sautin liman yana cikin ihya sunna shafi na 79 zuwa na 100 cewa li'annahu min waza'ifil imam ai ga sautin aikin liman ne an zo wata ragana sallah sai wasu suka ce da ta masallacin su za su je a wani masallaci za a yi fada muka ce a ba bukatar fada in su suka yi ladanci ku basu su yi abin da suke wannan bai kai al'umma ta rabu ba wanda kuma yi gani ba zai jiyar ba in ya tada kama kawai sai ya bari ran an zo an shiga sallah matsalar da nake maganar ta kai kamar shekara ashirin da bakwai ko da takwas ne ibrahim za ka tuna ya faru a wani matsala shi ya san wurin an zo za a yi fara ci aku basu har ladadan a ciki akwai wani na kusa ne amini ne ko mutumin kirki shi ba yace zai nace kuma kowa akan fahimtarsa wannan bai kai araba al'umma ba wannan ya kai shekara 27 ko adadi mai gawa daga ran nan to wani yana nan ya shigo masalacin ko a sahu na biyu yake ko na uku ne in ya zo ya manyanta in ya ji ba a ba sai ya ka sauti ya ce Allahu akbar in aka idan da sallan sai zuwa yake hunyi matasa su dauki zabi dalibai ya mesa sun ce da Allah ku rabu da shi kar ayi fada ran nan ya zo shi yana alwala sai ya ji ana sallah shi ne gama alwala ba an fara ba ajira kuma sallah sai ta sai bar alwala sai ya zo ta window ya tsaya wani dattijo mu muna ciki muna sallah illi man yi Allahu akbar kowa ya shiru yana window sai ya ce Allahu akbar <laughs> shi ta wanda ya jere hakura da tsallar shi a fikihun aulawiyya dinsa wannan fikin science of prioritization dinsa a wurinsa ya tsaya ya jiyar ta windo ya fi ya tsallar sallar jam'i amma da aka bashi da fahimtarsa bayan shekara ɗaya kowa ya gajiya akalla dai zuwa wajen 1997 ko 8 ne babu wanda ya kada jira kowa ya haƙura me dalili bin mutane a hankali inda an yi fada a lokacin da an rabu da wani zai je ce za mu buɗe masallaci sai muka ce a da mai jirwa da mara jirwa kowa ya abin da yake so an bar kowa mu dai mu haɗu mu yi sallah al'umma ta haɗu waje ɗaya wannan ina bayyana mana ɗabi'a ta ɗan adam ne shi dalilinsa sa wanda yawancin ya manyanta duk waɗanda suka karanta din ya fi so gani yake shi a kawo wannan addinin ya gagara gara shi a faɗan fodiyo Allah ya ji kansa ya rubuta wanda da mu da muka karanta da littafin da shi din da iyayenmu da kakanninmu da ya girme su amma ba a tuna wannan sai a tuna waye ya karantar da abun sai sa idan matasa suka yi karatu musamman kana karantarwa cikin dattawa kar ka wautar da kowa da kowa a bi abun a hankalin abu a ce littafin nan fiye shekarar sa ɗari da rubuta za mu ɗan fara shi kullum aka ba ɗan tuna ta shekara ɗari bakwai ta zake nan ashe ya girmi iyayenmu da kakanninmu Allah ya ji kansu ya gafarta musu to shi wanda yake wurin ko shekarar sa tafin ya gane cewa dai wannan tsohon littafi ne in ma ka fasara bai da ba abu dai saura shine yanzu mai ya za a ingantacciyar fassara yanzu rikicin ba kan sabuwar matsala ba ne, sai dai fassarar ne yanzu to kuma kana da ladabi to insha Allah ta'ala za a fahimta to shi yasa ka'ida na addini ayi a hankali to shi yasa Allah ta'ala cikin sunnarsa tunda annabawan da ya aiko a cikin garuruwan akwai wanda sun girme su akwai wanda sun haife su akwai wanda sun yi jika da su a garin makka akwai wanda sun girme su yayyan halitta sun san haihuwarsa da aka yi annabi isa haka ne annabi musu haka ne to kula ga wannan sai Allah ya ba su mu'ujizozi da zai bayyana idan ma ka girme annabi a matsayin ka na dan adam to yayi wani abin da da yafi karfin ka sannan na biyu kai ma kana da bukata gare shi idan kai makaho ne aka ce Allah ba shi mu'ujizan yana warkar da makafi zaka zo a maka maganin ko ba za ka yi ba sai za yadda idan kaga ka warke ko da baka karbi addinin ba za ka koma gefe ka yi shiru bakin ka a babanka ya rasu kana kuka ya zo shi ya taba shi da izinin Allah ya tashi kaga dai ko baka karba ba ko ba za ka karyata ba to shi ne sai Allah ya ba su wasu irin abubuwa na mu'jizozi da za ku amfana da mu'jizar kuma ko ba ku amfana ba mu'ujizar gagara ba daune shine ko baka yadda ka karba ba ranka ya san gaskiya ne sai ya zama bakinka an kulle shi sai ka koma gefe kai shiru mafhum tayyib to bayan annabi isa ya bayyana wannan Shi ne ayar da muka sai kai jiya sai ce inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu a bauta wa Allah bautan Allah din nan fa shine tauhidi na uluhiyya kuma anan ne giza ke tsaka wahalan da annabawa da manzanni da malamai ke sha yana da alaka da cewa a kadaita Allah ne mutane ba a cika samun matsala da sun kace Allah ne ya halitta ba Allah ya ruwan sama amma matsala shine a kadaita shi a wurin ibada da annabi isa ya zo ya tabbatar da rububiyar cewa inna allaha rabbi wa rabbukum ya tabbatar da uluhiyya fa abuduhu sai shi kadai za a bautawa to anan sai wasu suka ce sai a kashe annabi isa wal iyad billah sai aka shirya kashe shi saboda banu isra'ila suna kashe annabawa da dama su annabi zakariya da muka yi magana su annabi ya haya ɗansa duka waɗannan cutarwan banu isra'ila ya fada kansu babu wata al'ummar da ta kashe mutane irin banu isra'ila saboda me saboda irin taurin kansu a kan wannan Allah ya haramtar musu da ababe da dama da muka karanta jiya to annabi ta sai aka fara mitin din yayi za a kashe shi kuma sunna ce ta duk mutumin da yazo yake ko annabi ne yake karantarwa ko malami ne yake karantarwa in dai zai fassara Qur'ani ko hadisi to babu kokonto kuma sai ya hakuri da abin da zai same shi ita sunna ce ta Allah a kasar nan da dama so rasa rayukansu akan karantarwa Allah ya ji kansu malam Ja'far su marigayi malam Muhammad Awwal Albani su malam Umar dan mai shiya daga eh, daga Sokoto da dama wannan misalai ne to sunna ce ta Allah hatta annabawa su da su kuma idan ka ga wasu a rayan Allah ne kaɗai san adadin sau nawa aka yi mutum a halakar da su Allah ya sa kwanan su na gaba ba za ka iya yi ba ba za ka iya sani ba kuma duk abin da wani ya sani abin da bai sani ba ya fi wanda ya sanin yawa to haka aka shirya mitin cewa mutum da annabi isa ya ce a bauta wa Allah shi kadai to ai ya tsokano mu mu ba mu yarda da wannan ba to ne a lokacin sai aka shirya mitin aji a kashe shi Shi ne Allah ta'ala ya yace falamma ahassa isa min humul kufra kallan ahassa ne adraka ai falamma adraka isa min humul kufra isa shi ne fa'ili lokacin da isa ya bayyana kafircin su ya fito karara saboda me saboda akwai matakin da kafirci kai mutum baya dawowa da baya shine khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawa wa lahum azabun azimun mun karanta a cikin tafsirin bakara aya ta nawa aya ta bakwai kaga Allah ta'ala idan ya rufe ido ya rufe zukata ya rufe kunnuwa ba a fahimtar gaskiya ko summun bukumun umyun fa kula la yarji'una a cikin bakara aya ta 18 so akwai matakin da bata ta kan kai mutum baya jin kira to annabi isa alaihi salam sai ya fahimci waɗannan mutanen duk da irin ayoyin nan da Allah ya nuna musu an samu wasu waɗanda suke kangararru da sun ki karban gaskiya kafirci ya bayyana kuma suna shirin kashe shi a lokacin sai ya ce man ansari ilallah wa zai taimake man ansari wa fi qira'atin man ansari ilallah ana iya sa fata akai man ansari ilallah wane ne zai taimake ni a tafarkin Allah sai ya shela saboda aikin addini aiki ne jama'i a ka'idan musulunci aiki ne hisabun ne jama'i sai zaka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu duka ya ayyuhal ladina amanu bai ce ya ayyuhal ladina amana ba sai ya ayyuhal ladina amanu saboda me saboda mas'uliyya diniya mafiya yawa aiki ne na jama'a ba na mutum ɗaya ba sallah jam'i muke yi aikin hajji taruwa muke mu gabatar da su sallan gawa taruwa muke idi taruwa muke azumi rana ɗaya muke ɗauka rana ɗaya muke ajiyewa mu fita rana ɗaya mu yi sallan idin layya ko wani abin da ya kama da haka layya rana ɗaya muke yi duk waɗannan ayyuka za ka ga na addini aiki ne na jama'a kuma hisab da Allah yake a Qur'ani hisabun ne jama'i al'umma yake tsarawa sai ce ku yi kaza shi yasa idan muna kuma harka ta addini kar mutum ya dauka shi kadai zai iya babu mutum ɗaya da zai iya yi saboda hatta annabawa da Allah ya turo sai sun hada tim na mabiya masoya sahabban su da suka yi shirin za su tallafa musu akan harkan addini na ake harkan addinin kuma ko shugabanci ne idan mutum iyaye Allah ya jarabe shi shugabancin musulmai ne shugabanci ne a ƙauye a gari ne sarki ne a jiha ce a ko ina kake shugabanci ka amince da cewa aikin nan ba kai kaɗai za ka iya ba akwai wasu jama'a karkashin ka da Allah ya musu baiwa wani iya da shekaru na experience wani yana da ilimin da baka da shi wani yana da hakurin da baka da shi wani yana da juriyar da baka da shi to sai ka haɗa mutane da kake ga kanitsu sai su taimaka maka akan aiki idan mutum yana shugaba ya ce shi kaɗai zai to daga nan ya kama hanyar bata ko ba zai iya yin aikin ba tun da kaga annabi ne da Allah yake masa wahayi irin annabi Isa amma sai ce man ansari ila wane ne zai taimake ni a tafarkin Allah kuma idan muka yi taimako a tafarkin Allah din mu din ne Allah ta'ala zai taimake mu ya yi na amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum cikin suratul kital ko suratul muhammad aya ta bakwai ya ku jama'ar da kuka yi imani in kun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da digadigan ku a musulunci don haka annabi Isa sai gane aikin yanzu ya jika an fara tunanin halakar da shi saboda me saboda ya kira zuwa ga gaskiya to yanzu iya neman mataimaka da za su zo su taimake shi a aiki na Allah ta'ala ai mun ga annabi Musa shi ma ya nemi taimako a cikin ayoyi da dama ara maka da misali ba mu واجعل لي وزيرا من أهلي من باب المثال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال نعم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى مهل الشاهد شيء في سورة طه آية تهم سند الله تعالى النبي موسى أدعى وجعل لي وزيرا min ahali kuma haruna ka kaga annabi Musa da kansa da ne ne ce mako cewa wannan aikin da aka bani Allah ina neman mataimaki kuma annabi mu Muhammad shi ma ya samu wanda suka taimake shi arama ma zai bada misali ga bismillah ya ayyuhallazina amanu kunu نصارى الله كما قال عيسى كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة بني إسرائيل وكفر الطائفة hmm. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظالمين كما أمس kana da ayat za ka iya bamu inda suka karfafi annabi ko suka taimake shi ko abin da ya tabbata da wannan وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وللمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن ينفق كما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله يساك هذا الخير ya ayyuhal na amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryama lil na man ansari ila wannan cikin suratul safi aya ta hudu. Muhallin shahid kaga Allah ta'ala sai ce ya ku jama'a da kai imani kunu ansarallah mu masu ibadi a zamanin sahabbai aka saukar amma tana hukuncin har a kanmu ne yau wa zai taimaki addinin Allah kamar yadda Isa dan Maryam ya ce wa hawariyun wa zai taimaki addinin Allah mafhum tayyib kuma sahabbai sun amsa sun taimaka wa addini ba su bar yan halitta shi kadai yayi ba shine ka mana wa yuridu an yakhdafuka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin kuma wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah wannan cikin suratul anfal aya ta 62 da 63 kaga a lokacin da aka yi biyan cutar da manzon Allah sai Allah ya ce fa inna hasbaka Allah Allah ya wadatar maka dan adam bai isa ba in Allah yana tare da kai ba mutum bai isa ba sai ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi Allah ne ya karfafe ka da taimakonsa da kuma muminai kaga maganar muminai ya kuma muminai da suka taimake ka sai Allah ya hada zukatansu saboda me saboda ba a iya aiki sai zukata sun hadu sai yasa a ka'ida idan bahaushe ce maka haɗin kai to idan kan yake nufi a hada to wannan ciwa-ciwa ne saboda me idan wa qulubuhum shakka ba inda za a je sai dai me sai dai haduwan zuciya yake sa manufa daya amma haduwan kai bai hada munafurci da kushi-kushi tsakani mafhum tayyib don haka qala al-hawariyuna da isa yace wa zai taimake ni a tafarkin Allah inji annabi Isa alaihi salam sai hawariyai kalmar hawariyun jam'i ne na hawar hawar shine mataimaki daga kalmar alhawar ne wannan kuma nan shine albaya farin abu abdullahi ibn abbas radiyallahu an ce an kira su da hawariyun saboda suna sa fararen kaya kuma suna da tsafta dalilin da yasa suke da tsafta suna yawan wanka da tsaftace kansu mafhum tsayi sannan abu na biyu kuma suna sana'a ta su shiga cikin ruwa a kama kifi kaga duk mutumin da ke su yana wuri a cikin ruwa yana neman halal ɗinsa ai zai wahala dauna ta zauna a jikinsa to da haka mutane ne masu tsafta kuma mu ma a musulunci addini mu ya karantar da tsafta in ka duba alwala tsafta ne wankan da ake yi na ibada tsafta ne wankan juma'a tsafta ne wankan da mata ke na al'ada tsafta ne wankan haihuwa tsafta ne wankan shiga addinin musulunci tsafta ne alwalar da kake yi kusan sau biyar ko shida ko bakwai gwargwadon bukata na sallan farilla ko nafila ko juriyarka da zama da alwala duka wannan tsafta ne a musulunci so da addinin mu ma addinin tsafta ne akwai shekarun da aka sannan an ɗauka wai dauɗa ta kawa ne in an ganka ka zama ƙazami na fitan hankali ka zauna wai tana wai aran ma amma kuma rigar ka kaman makaniki kuma baka makanikan ji zai ya kaga malamin Allah wai saboda me saboda kazami Allah ya ji kan malam Ja'far yace babu alaka ta kusa ko ta nesa tsakanin dauda da kazanta da takawa ba su hada hanya ko kwaya ne ba addinin musulunci addinin tsafta ne ba sai kana da kaya da yawa ba guda biyu ne uku ne hudu biyar ne ka rika wanke su kana fitowa mutum mai kamala saboda musulunci addinin kamala ne tsauta tsab abin nan kazanta da dauda kuma na taba kamala saboda in kai yawa maganin ka ake mahaukacin da ba a san ka ba so kula ga wannan addinin mu shi ma ya amince da tsafta kuma kar mu dauka cewa wai tsoron Allah zai hana mu yi wanka a'a wanka ibada ne tsaftace jinka ibada ne dan me don addinin ka na tsafta ne so waɗannan hawariyun a zahirin nafsi ba a kira adadin su su nawa bane amma abu abdullahi muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai yana sharha akan wannan ayar da makamancin wuraren da sunan ya zo ya ce abin da zai tabbata shine ya zo a nasi adadin su kaman guda goma sha biyu aka samu a cikin maganganun magabata amma ba a san hakikanin sunayensu a nasi ba sai dai wanda ya jagorance su an kira sunansa da shamun shamun to na ji wani mai suna can na murmushi na gan shi a wurin ni ka gana ma faɗa ban tunda sunan nasa ba shine yawanci idan ka ji turawa sun ce simon to suna nufin shamun ne to da haka nan na ganka na ce simon to da turanci nake magana <laughs> to wadda sai suka ce wa isa su hawariyun din wannan jambi ne ya zo a matsayin jambul muzakkari salim kama hawa sai a ce hawariyun a ƙara wawun da nunun suka ce na hannu mu ansarullah mataimakan Allah ne kaga shi ce wayi man ansari ila Allah bai ce man ansari fillah ba sai ce ilallah wato wajen hidima ga tafarkin Allah haka iya bukatun ikhlasi na farko na biyu ilallah yana amfani da cewa tashi zamu yi mu yi aiki ba kawai man ansari fillah ba ban za Allah zamu yi aiki ne a tafarkin Allah saboda shi addini da saƙon addinin Allah gabaki dai addinin da Allah ya ko addine ne na aiki ba na barci ba ba dama ka ce yau kai mai bin Allah ne baka aiki dole sai da aiki الحسن ابن ابي الحسن البصري رحمه الله عليه ينشا ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه الامر to waɗannan hawariyun ba su wuce sha biyu ba su suka amsa su ne ɗan agaji su ne masu raka su filin wa'azi su ne masu ba shi tsaro da yake bukata su ne masu tallafa masa da shirye-shiryen wajen wa'azi su suke fita su yi da'awa duk abin da ya saka a gaba da su ake yi shi yasa ba laifi ba ne muna da masallaci mu samu wasu mutane da su muka dora masuliyan tafiyar da harkokin addini kuma idan aka ba su aka ce wane zai rika kulla masallaci wane zai rika budewa wane zai rika kula da janareto kar kai ka dauka kai ne shugaban masallaci ko kai ne liman ko kai ne mai tafsiri ko alama ka dauka duka aikin su bai da amfani a'a aikin nasu shi ma kashin baya ne idan yanzu aka ce ni zan zo in yi tafsiri ni zan zo in kula da microphone in da janareto na bude masallaci rufe zan iya yi ba zan iya ba to shi da aikin da ba zan iya yi ba sai wani ya mini ni na zo na yi na wato bai dace na kaskantar da shi ba ke sa idan muka taru muna aiki na al'umma kar mu rika rena aikin da aka ba wani yake yi aikin sannan muhimmi ne yanzu ladanci a baka ladanci matsala ɗaya ta ishe ka shine kiran sallar asuba na farko ita kadai nan za a ishe ka matsala kuma wallahi ba za ka gane ladan yana aiki ba sai ran da aka baka na sati ɗaya duk minti biyar ka da ladan iya duba agogo barin duba kana magana shi ka duba agogo saboda me saboda an dogara da yaje kira sallah ko ayi buɗa baki ba yi da nutsuwa har sai ya kira sallah yana kira kuma ya shaɗu yana tunanin sallan isha ya muke da lokaci ne ya ake kaza kaza ba yi da hutu duk aikin da aka ba wani ya zama aikin na ana shi yawo ko in ya sai dole da yana kula da agogonsa karka walakantar da aikinsa Me ta da janareto babban mutum ne a aikin masallaci mai kullewa da buɗewa babban mutum ne mai shara babba ne ko kar mu rika tunanin wai ni mai tafsiri ne mai aikin musulunci a'a su ma aikin musulunci suke yi wani fa aikin sama ma kuna sallar shi kuma yana waje yana gadin abin hawan ku kuma sai kace shi ba aikin yake ba ita sallar yake so ya samu ladanta amma shi ba zai yi ba ka duba harami liman yana limanci a kaba da ake ninninka lada ninkin baninki amma zai ga askar a gefe yana tsaye kuma ya san falalan ninkawan kuma a harami yake amma ba zai iya bin liman ba dan me dan aikinsa shine ba wa liman kariya da masallata shi ya hakura da sallar sai kuma ka kace to ai shi ba muhimmi bane liman ne muhimmi ka masa adalci da ita sallar ma bai same ta ba shi yasa aikin addini ba a walakantar da kowa sai sa annabi idi ne mai taimakon hawariyun kuma wannan haƙƙi ne ga shugabannin al'umma shugabannin masallaci shugabannin musulmai jagororin al'umma kar a walakantar da wani idan kana mai mulki direban ka babban mutum ne a wurinka ran da aka je ka ja motar ka da aiki ka zo ka sauka kawai ka bar shi da ita baka san ina je ne wajen fakin ba baka san ina je kuka yi fakin din ta ba gabanin ka hoto ya zo yana jiran ka sai ka ɗauka baya aiki me iya yi wa wahalar da ya sha gabanin ya yi fakin ka fito ya fi wahalar abin da ka je kai a cikin wajen mutum din ka fito ba a walakantar da shi a lokacin da kake gida wani yana nan gida yake kulle ya buɗe awa 24 kai da kake cikin barci kake shi awa 24 bai barci ba sai gari ya waye dan kwanta sai kace baya komai ran da kuma baya wurin barcin kai wasa sai gagare ka to shi ma babban mutum ne ba a walakantar da mutum da yake aiki Ko waye a fadaitar da shi a sa ya kyautata aikinsa amma kar a walakantar da shi zaka suka ce man ansari ce man ansari lillah kana alhawariyun da hannu hanu ansarullah Waɗannan mutane goma sha biyu suka ce mu za mu taimaka maka a tafakin Allah mun ji mun gani alhawariyun a wurare nawa zuwa qur'ani alhawariyun sau hudu ya wuce haka malam ya isa maybe idan ka ce mini ya zuwa ayoyi hudu na yadda amma sau zai kai kamar sau biyar a dai wanda na irga yanzu armar bismillah eh, nemo su ya fi sauki sai ka nemo su a ranar ga dai na farfan a nan wurin na biyu ka shiga cikin ma'ida bismillah ka dabi karshen ta فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مؤمنون ita ce aya da ke gaban mu aya ta إذ قالت حواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم mun samu na biyu a cikin suratul ma'ida iz qala hawariyun ya isa ibn maryam aya ta 112 amma ina ga ka dawo bayan ma ka ketara wani a cikin ma'ida وإذ أوحيت إلى الحواريين أن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا بالله واشهد بأن إننا مسلمون wannan cikin ma'ida aya ta 111 mun samu guda nawa yanzu guda uku sai ɗazu ta safi da kaka akwai guda biyu a cikin aya da aya ta goma sha hudu a safi ita ce ustaz zai banta sai ka irga dai bismillah يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله جزاك الله خيرا لي أنا كرجينا يا نعم أنت وني <laughs> a waɗannan ayoyi da aran mayaka suna da alaƙa da tafsirin za su taimaka mana kisanci ya kawo su da haka suka ce na hannu ansarun lamu ne mataimakan Allah wato masu taimakon addinin Allah na farko suka ce amanna billahi mun yi imani da Allah shak bi anna muslimuna kuma kai shaida mu musulmai ne wannan ke bayyana cewa ba a yi wa addini hidima sai da imani in ku aka ce za a yi babu imani aikin baya dorewa ke sa lokaci muke da matsalar yayi na addini daga ya fara ya wasa saboda mai saboda an ne da addinin yayi ko zamani ba imani ba ke yasa abu na farko da suka tabbatar wa Allah shine mun yi imani sannan kuma mu musulmai ne kalmar mu musulmai anan iya nufin ma'anar musulunci al'am ne wato mun sallama kanmu zuwa ga Allah a taslim ne mu din nan mun sallama kai zuwa ga Allah in kana son fahimtar me ya faru da Allah ta'ala kuma ba su kara musu imani akan imanin su shine wa idza hawaita ila al-hawaridan aminu bi wa bi rasuli qalu amanna billahi washhad bi annana muslimuna kaga a can sai yace ka shaida bi annana muslimuna bai sai bi anna muslimuna ka wannan ba sai yace bi annana aka samu ƙarin taukidi da musuluncin amma sai Allah ya ce wa isa ila al-hawariina a lokacin da na saka a zukatansu saboda ne saboda imani a zuciya yake gabbai suna fassara zuciyar ne na cewa ku yi imani da ni bayan kun yi wani sai ku yi mai kuma wa bi rasuli ku bi manzannina a lokacin suka yi imani da Allah suka ce su musulmai ne bayan sun tabbatar da musuluncin su kuma shine إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ سيتمين qalat taqullaha in kuntum mu'minina Allahu akbar wato sahabbai wallahi sahabban fiyayyen halitta manyan mutane ne yanzu su anan hawariyun din su masu imanin su masu kokarin wanda imanin ya kai jeji a wancan zamanin a zukatansu amma su suke cewa annabi isa hal yastati'u rabbuka ayyuna, yunzila alaina ma'idatan as sama yanzu shin Allah zai iya saukar mana da ma'ida daga sama tambaya suke sai ce musu ne ittaqullaha in kuntum mu'minin a ku yi takwa ko su imani ne shine annabi isa sai ne قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم, ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني, فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا لا أعذبه أحدا من العالمين جزاكم الله خيرا بعض زؤال معك آية دليل شاهد شابيو yanzu ya kanar 113 da ba lokacin da za mu yi tafsirin su duka saboda yanayi na lokaci zai hada mu wannan karatu muhallin shahid su waɗanda suka yi imani da annabi Allah suka bi annabi Isa su suke tambaya har Allah da iya saukar musu da ma'ila daga sama yake musu wasiya ku ji tsoron Allah suka ce me mu burin mu ɗaya ne shine mu samu nutsuwa a zukatan mu imanin mu ya tabbata kuma mu gane cewa kai din gaskiya kake <laughs> wai kaga har a lokacin suna so wai su tabbatar da shi gaskiya yake shi ya sha shek abu ishaq al-huwaini da ya zo yake rubuta muqaddima na ashabur rasul sai yace bambancin sahabban manzon Allah da sauran mataimakan sauran annabawan da Allah ya turo kenan su suna musu wannan tambaya din annabi Musa an bashi da jama'a da tsaya hatta nar la jaharatan yana ko kuma inna hahuda ka'idun iya ta fama da su amma sahabban manzon Allah abinda Allah yace falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nafaruhu wa tabu an alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun shi yasa wato ka samu ma ba wai wani abu ba ka samu masu imani mabiya irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sauran annaba ka kwatanta zaka ka samu aiki jiya mun ji ayar Allah zai na yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi aka turo musu annabin da bai rubutu bai karatu suka yadda da shi ba su ce bai iya karatu da rubutu ba Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyan ladhi yajidunahu indahum maktuban fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadhau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim sai ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun cikin a'raf aya ta 150 da dalila suna na biya fara fada dari da hamsin da bakwai to ina kuke don haka suka ce mu ma musulmai ne na'am ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين rabbana suka ce ya mahalicin mu amanna mun yi imani bima zalta da abin da ka sauka. wata ba'anar rasula mun bi manzan da kar aiko mana fakatubna ka rubuta mu na a cikin masu tabbaci masu ba da shaida mu mun yi imani da wannan wannan imanin da suka yi duk da cewa label din imaninsu na hawariyun bai kai ashabun rasul ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda su ba a masu ba su haihuwa irin ta annabi Isa da aka haife shi da wata mu'jiza da babu ma mahaifi ba a cikin su aka haifa bai karatu bai rubutu amma duk da haka da yazo musu da ilimin da suka tabbatar gaskiya ne sun karbe shi kuma duk yadda za a yi a ƙaryata shi sun da lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi subhanallazi asra bi abdihi aya ta farko suratul isra munafikai suka zo suka sabu annabi suka ce ina me ya faru ne yace ai jiya a dare an tafi da shi daga Ka'aba zuwa Masjidul Aqsa a nan Palestine a yanzu kenan daga nan aka tafi da shi sama ya gamu da annabi Ibrahim annabi Musa annabi Idris annabi Isa munafikai ce to yau Allah to na asirin sa a jiya muna ta ta kai ka ce wai ka tafi waje kaza kai kaza ba jirgi bare a ce da jirgi aka kai shi sai suka ce in an tara jama'a za ka iya gaya musu cewa a a daren jiya bayan da mu da kai kayi kaza da kaza yake me zai hana fada suka tara jama'a a taro jama'a yau kan asirin sa zai tono zai fada abin da ba wanda zai yadda aka tara sahabbai su Abubakar Siddiq ku zo ku ji me zai fada, me zai fada, aka ce ya ce wai a daren jiya daga nan ya tafi aka sa masallacin aka sa ya je sama ta ɗaya ta kaza kaza ka gaskata shi yace kuntu usaddiqu fi ma fawqa zalika yace dai abin da yake wannan ma mun gaskata shi ba ma kokon abin da ya fada. wannan fa ne asalin imanin sahabbai kuma a yanzu mutum ya zo ya zauna azumin sa ba yake ya wuni yana zuki ta madada azumi yayi ashar yayi zagi yayi bakar magana ba zai sallan azhar kan lokaci ba ba zai yi la'asar kan lokaci ba iyalinsa a gida ya ci amanar su ta magana ya zabga mata mari ana bin sa mai dan waki na bin sa bashin ya fi dubu uku ya ta a wurin aiki albashi ake biyan sa baya aikin in awu yake yi yayi almundahada yayi ciwa ciwa wani magana sai sai ka san ba mai da sahabban nan ba ku zuwa a matsayin ku na zuwa wa yake ana neman shaidan ka a wurin mutumin da Allah ya yarda da su kuma kai wane ne Allah ya ce ya yarda da su ya yarda da ibadu su to kai a gayyasuwa a gayyasuwa kai kuma ai ni da kai mu ji da kanmu su waɗancan zamanin annabi suka yi shine malamin su kawai mala'ika jibril fa suna wuri mala'ika ke kawo sako daga wurin Allah annabi ya ce Allah ya ce a ce muku kaza kuma kai yanzu ka a wannan zamanin wai kana tuhumar imanin su a matsayin ka nawa ba haushe ce Allah wajen naka ya lalace don Allah ala ya shirye mu wallahi mu tsakaninmu da sabai tace addu'ar fatan alkhairi kuma mun mun ce Allah ya sa mu a damshin to nan muke bukata damshin habban nan Allah ta'ala ka sa mu a wurin ba mu da kokonto akan imanin su sahabbai suna iya kuskure amma alkhairansu ya yi wa kurakuran kau mutum ne alkhairi dubu ɗari sai kuskure guda ɗaya ya dace kai maganan kuskuren to ba nan kaɗai ba Allah ya ce ya yafe kuskuren kai kuma sai kace me Allah kake tuhuma sahabbai ba a musu haka wallahi duk wannan addinin da muke ji albarkacin su muke ji da annabi ya ce musu su idan da sakon addinin Allah akwai sahabban da Afirka suka rasu akwai sahabin da harkalin barno a tarihi an ce ya zo shi duka ne don aisar da sabon addinin Allah inda haka suka zauna suka yi ta cin shawarma da indomi irin yadda ake yau da addinin haka zai zauna a can sai ka mutu abu ma guje ba ka sani ba amma su suka sadaukar da kansu ba jirgi ba mota babu keke babu mashin suka yi wa addini hidima Allah ta'ala ka kara musu yadda Allah ta'ala ka yadda da su shi yasa Allah ta'ala tun a duniya ya ba su aljanna irin sayyidina Usman annabi da kansa yace masa ma barra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm yana cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna mutane goma da aka musu bushara da aljanna tun suna duniya aka zo aka samu jaishul usra da za a tafi yaki annabi ya ce duk wanda ya sponsorin jeshin usura mako masa aljanna sayyidina usman iya da certificate din aljannan fa amma ya kara kuma ɗaukan nauyin jeshin usura din in kai ne za ka yi haka mu fahimta mu aka ba aljanna nan guda ɗaya wallahi sallan farilla masu yan daina haka kawai mutum zai zo zauna bakin masallaci ana sallah kai magana ya kasha bala'i ustaz ana sallah baka san an gafarta mun bane kama shi fa an gafarta mar aka ƙara ta aljannan ya ƙara ta biyu na uku aka zo aka cewa zai sai rijiya ta ruma da ke garin madina wanda tana nan wajen faisaliya na sha zuwa har gindin rijiyar duk wanda ya sai tafi sabilin lahi al'umma ta sha zuwa makomarsa aljanna usman ya kara bada da kudinsa. sau uku ba ma jobul ba kuma aljanna daya yanzu mu a nan a ce kana da kina an gafarta ka kana ji tafsir na zamu ne ko kana ga wannan bawan Allah zai bazari ya zo jan baki ai wallahi in ya muka gada zai ne sai dai ya ja bakin ta whatsapp to ne za ka yi tsara ba gafara maka ka zo ka yi yanzu mu muke da tabbacin gafara suna da yakinin an gafar da ai daga gida kawai za rika muku video call ina kwance ina huta ai duk hidimar da kaga muke ta yin nan muna lalume ne a cikin haske ba a dubu ba saboda ba mu san wani za mu yi Allah ya dada mu ba amma ina muna da tabbacin kwaya daya ba kace ai da zai ne ku zo an nurku taru mu na amma imanin sahabbai ba mai rauni ne irin imanin mu a yau ba in ma an gafarta musu zai hana aikin karawa suke yi ana gafara suna kara ana ba su aljanna aikin yana karuwa ninkin ba ninki ai kai ka san wannan imanin original ne kuma ana kai geji ai ya kai geji kuma akwai labari mai daɗi annabi ya kalle ka don Allah ya ce maka kai dan aljanna ne Allah ya ce a ce kai dan aljanna ne haka fa kalli su da kuma yace Allah ya ce a ce baka kai dan aljanna ne ba da Allah don Allah kunni ya taba jin wani na duk duniya a yanzu a da muke na akwai dan adam da ji labarin da yake wannan dadi annabi da kansa yace Allah ne yace a gaya maka wai fa a gaya maka Allah ya turo a gaya maka kuma aka turo mala'ika jibril daga takanasta saman bakwai ya sauko da sakon wai an zo a gaya maka daga wurin Allah da Allah duk ko sarkin makka ya turo maka gaisuwa arama a ce shi sarki salman wallahi shi ya turo a gaishe ka haba ai gobe arama zo za ka ga bambanci to amma shi wannan ba Allah ne ya turo kuma aka turo malaika jibril ya zo ya ga annabi ba telefon aka bugo ba Allah ya turo da kansa haba ai sahabbai wallahi manyan mutane ne Allah ka samu adamshin su ai karatun ba ya gagara rabbana ai ma'ana ya rabbana ne ya Rabba rabbana akai harfin nida sai aka goge rabba sai ya zama kuma mansubin biya din wa huwa mudafun na mudafun ilayhi amanna bima anzalta Allah mun yi imani da abin da ka saukar wa annabin mu na linjila da kuma sauran takaddun da aka saukar kaga alhawariyu sun yi imani wata ba annabi rasul mun bi manzonka shine annabi Isa waɗannan ababe biyu ga kowane annabi sai ka yi gare shi da ka zo mai imani na farko sai ka yadda da littafin da aka bashi na biyu sai ka yadda shi annabi ne manzon Allah ne idan yau kace ka yadda da Qur'ani ba ka yadda da Annabi Muhammad ba imanin ka yayi ba zai taba yiwa ba in kace ka yadda da Annabi Muhammad amma ba ka yi imani da Qur'ani ba yayi to akwai tuka da warwara shi yasa mu sai mu ce mun yadda da Annabi Muhammad mun yi imani kuma Qur'ani mun amince babu kuskure a cikin sa ko na dugo daya saboda me saboda shi ma sharadin yadda da shi ne tunda Allah ya ce zai kare ingancin sa to mun yadda ingancin kararre ne fa ka rubuta mu daga me ma'a shahidi na cikin waɗanda za su ba da shaida masu shaida mu mun amince za mu taimaki addini wannan aya tana hukunci har a kanmu a yau ga harkokin al'umma duk wanda ya ce zai yi don Allah Allah ta'ala yana sanar da shi mu ma sai mu ce fakatubna ma'a shahidina ya Allah ta'ala a rubuta mu dan karamin aikin da muke yi Allah a karɓa ba da halin mu ba kuma Allah za mu ci gaba da lalumi a cikin duhu Allah a cikin haske Allah muna fatan Allah ka amsa muna nan muna lalumi a cikin haske to muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana sai mu dakata a wurin ga dan uwa malam Sheikh Khalid kamar da na faɗa ko da minti biyu uku sai ya da yan uwa insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam shi ma aran ma ne aran ma sai ka bashi gurin ranka eh, shi ma